Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kilo kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 200.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau a shirinmu na yau Litinin 6 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya ƙunsa ga kanun labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce a yayin da galibin musulmi suka fara azumi ya kamata a tuna da waɗanda ba za su iya yin azumin a gidajensu ba. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta doke abokin hamayyarta a zaben tsayar da ɗan takarar da aka yi a Puerto Rico a jiya Lahadi. An kashe wani ɗan jarida a Afghanistan aka kuma kashe wata 'yar jarida a ƙasar Somalia. Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji nasiha da mai alfarma sarkin musulmi yau musulman Najeriya da ma duniya baki daya kan watan azumin Ramadan wanda aka fara yau. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira ga jama'ar musulmi da mu yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka. Ka kuma malamai da shugabannin addini su ma sun buƙaci 'yan kasuwa da su tausaya a cikin wannan watan. sannan ina kira ga 'yan kasuwa da Allah ya ba su daman arziki to su kula fa ana cikin wani lokaci na wahala kada su damu da riban da za su samu a irin wannan lokaci A'a kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin karatun alkur'ani mai tsarki sannan ibrahim alfahamiyar shi ma zai shigo da shirin shi na cike da gaskiya amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran Yau Litinin galibin musulmi a duk faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadan. Shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da saƙonsa na watan Ramadan daga fadar shugaba ta White House. Shugaba Obama ya ce a yayin da shi da uwar gidansa Michelle suke wa musulmi fata alheri a wannan wata mai alfarma ya kuma ce kada mu mance da miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya waɗanda saboda rikice-rikice ba za su samu damar yin azumi a gidajensu kamar sauran mutane ba. a saboda haka ya ce tilas ne a ci gaba da yin aiki tare domin kawar da wahalhalun sauran jama'a haka kuma ya ce amurka za ta ci gaba da yin maraba da 'yan gudun hijira ciki har da musulmi ya ce yana ganin hanya mafi dacewa da gwamnatinsa za ta yi azuminta na ƙarshe a kan mulki shine karrama irin gudumawa da musulmi a nan amurka da kuma duk faɗin duniya suke bayarwa. gobe talata idan allah ya kai mu za a kammala zaben tsayar da 'yan takarar shugaban kasa a nan amurka a yanda za a gudanar da zaben jihohin shidda ciki har da jihar california jihar da ta fi kowace yawan jama'a a nan amurka zaben da za a gudanar gobe talata idan rabana ya kai mu za ba tantama zai amsa tambayar wane ne zai zama zakara tsakanin hillary clinton da Bernie Sanders waɗanda kowane na kokarin ganin jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi ɗan takarar shugaban ƙasa tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta roki bani sanders a zaben da aka yi a puerto rico jiya lahadi saura kiris hillary clinton ta samu kuri'un da take bukata na tsayar da ita takarar shugaba ƙididdigar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ana keke da keke tsakanin hillary clinton da bani sanders a jihar california duk da haka 'yan takarar biyu suna kuma mai da hankali wajen caccakar donald trump wanda ke kyautata zaton jam'iyyar republican za ta tsayar da shi takarar shugaban kasa a makon jiya hillary clinton ta bayyana donald trump a zaman mutumin da ba shi da alƙibla shi kuma bani sanders ya bayyana mr trump a zaman mutumin wanda idan bai san abin da zai faɗa ba sai ya nemi wanda zai ɗora wa laifi kamar dai yan karin magana masu cewa laifi tudu ne naka wanda ka hau ne kan hango na wani shi ma trump ya ci gaba da la'anar hillary clinton yana misali da batun amfani da akwatin sakonnin raɗin kanta wajen aiwatar da ayyukan gwamnati a lokacin take rike da mukamin sakataren harkokin wajen amurka mr trump ya ce ya kamata a garkamin hillary clinton a gidan yari 'yan yakin sa kan kungiyar taliban sun kashe mutane bakwai da raunana mutane 21 bayan da suka bude wuta akan wata mota a puli alim da ke lardin logar a gabashin kasar jami'ai sun ce sabon lauyan kotun yana daya daga cikin waɗanda aka kashe a harin na jiya lahadi jami'an tsaro sun sami nasarar kashe dukkan 'yan bindiga guda ukun da suka kai harin ƙungiyar taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin tana mai faɗin cewa ramuwar gayya ce ga kashe fursunoni 'yan taliban da gwamnatin afghanistan ta yi a watan jiya a wani labarin kuma jiya ladi aka ba da rahoton cewa an kashe wani ɗan jarida ba amerika da ta sa a afghanistan ɗin bayan da aka kai musu hari a lokacin da suke tafiya tare da sojojin afghanistan a ladron helmand babu wani karin bayani da aka samu nan da nan game da wannan al'amari. A can kasar somaliya ma jiya Lahadi aka halbe wata 'yar jarida mai suna Sagal Salad Osman a birnin Mogadishu. 'Yar jaridan tana yi wa gidan rediyo ta da talabijin na kasar aiki ne. Babban sakataren kungiyar 'yan jarida na kasar somaliya Muhammad Ibrahim Maulimu ya faɗa wa murya Amurka cewa wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba su ne suka harbe Sagal Osman a gundumar Hodan a lokacin da take barin wata jami'a. ya ce nan da nan 'yan bindigan suka arce daga wannan wuri sagal osman ita ce 'yar jarida mace ta biyu da aka kashe a ƙasar somaliya cikin watanni shida da suka shige a watan disamban shekarar ta sha biyar aka kashe wata 'yar jarida mai suna hinda hajj muhammad a sakamakon wani hari da aka kai da wani bom da aka ɓoye cikin wata mota ƙungiyar al-shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. jiya lahadi aka kai gawa shahararren ɗan damben boxing wanda har yanzu ba a samu kamarsa ba muhammad ali zuwa garinsu inda aka haife shi louisville da ke jihar kentucky a ranar juma'a muhammad ali ya rasu yana da shekaru 74 da haihuwa bayan ya yi fama da cutar Parkinson. Jerin gwanon motoci ne suka iska jirgin saman da aka yi hayarsa da ya jigilar gawar Muhammad Ali daga Arizona inda ya mutu. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana ɗaya daga cikin waɗanda za su gabatar da jawabai wajen jana'izar da za a yi wa Muhammad Ali ɗin. Mai magana da yawan iyalin Ali ya ce a zaman Muhammad Ali mutumin kowa a duniya suna son mutane daga ko ina su samu damar halartar jana'izar nasa. za a yi jana'isar da ne a cibiyar kfc da ke louisville da zai iya ɗaukar mutane dubu ashirin da biyu an dai haifi muhammad ali da sunan cassius clare amma ya canza sunansa bayan ya musulunta labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu bude taskar rahotannin da kiran da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar yayi wa musulman Najeriya sakamakon wannan wata mai alfarma. Ga Murtala Faruk sanyi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. To sai dai ko baya ga dagewa ga ayyukan ibada mai martaba sarkin musulmin ya kuma yi kira ga al'ummar musulman Najeriya da su tuna da ƙasarsu da kuma shugabanni a cikin watan na Ramadan. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira ga jama'ar musulmi da mu yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka don samun gafara da alheri daga ubangijinmu mu kuma ci gaba da yin addu'o'i musamman ga shugabanninmu domin samun nasarar shugabancin wannan ƙasa tamu da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu akan hanyoyin addinin musulunci kamar yadda addini ya koyar na mu zauna lafiya da juna da kuma sauran yan umma da ba musulmi ba a wannan ƙasa tamu muna da Allah subhanahu wataala shi sami wannan azumi cikin sauƙi cikin cikakken lafiya da kuma gamawa lafiya wannan karon ma dai musulman najeriya sun yi muwafaka da kasar saudi arabia da ma wasu kasashen duniya da dama wajen soma azumin na wannan shekara a yau litinin murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Madalla shi ma wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Hikaya ya aiko da rahoton da shugabanni na al'umma da kuma shugabannin addinin Islam ke kira ga 'yan kasuwa da su tausaya ga rahoton Nasiru ɗin. Shigowar wata Ramadana na bana da ya zo daidai da hijira 1437 musamman ma a Najeriya ya zo ne lokacin da darajar Naira ta yi ƙasa a kasuwar canji da kuma faɗuwar gangar fetur a kasuwar duniya da hakan ya sanya raguwar samun kuɗi har jihohi 27 ba sa ma iya biyan albashi. Malaman Islama na kira ga dagewa wajen addu'a a watan don samun sauki. Farko ga malamin ahalin Sunna Imam Abdullahi Balalau. Mu daddage a mu lokacin da ake yin sallan tarawih da lokacin da ake yin sallan tahajjud to mu ta addu'a muna roƙon Allah ya ja jagora ga shugabanmu Allah kuma ya zana da Najeriya lafiya sannan ina kira ga 'yan kasuwa da Allah ya ba su daman arziki to su kula fa ana cikin wani lokaci na wahala kada su damu da riban da za su samu a irin wannan lokaci su sassauta farashi na kayayyaki a kasuwa hatta wanda ba musulmi ba ya gane an samu canji yanzu an shigo wani wata mai albarka kaya na sauka ba tashi suke ba dattawan arewa ma da suka hada da Joseph, mamman nasar na kira ga yi wa ƙasa addu'a ina roƙon wallahi ba mu yi abin kirki ba sai in mun nemi mu zauna lahiya shugabannin nan su samu yadda za su taimake mu mu yi iyaka kokarin mu mu zauna lahiya ko ya aka ma ba hada mu ci gaba da addu'a Allah cikin baiwarka ka ƙara ma shugabannin nan namu basira yadda za su taimake mu Allah abin da kake bada bai da iyaka Allah ka ba mu Allah mun gode ma wasal salatu wa salam ala nabi Mustafa. Assalamu alaikum. Mai Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ke cewa ne. Wuraren tafsirai na rana da na safe da sauransu da masallatan juma'a me ta sanya wannan gwamnati a cikin addu'a musamman shugaban ƙasa janar buhari allah ya ƙara mishi lafiya da fasaha da ainihin yi mishi jagora haka kuma mai ta addu'a allah ya azurta wannan shugaban ƙasa namu da mashawarta na kwarai waɗanda suke gindin shi da waɗanda suke nesa suna zagon ƙasa allah ya taimake mu mu ya tona musu asiri shine ainihin abin da muke fata daga duk ɗan Najeriya mai kishin Najeriya. Hakanan shi ma kwamishinan bincike da labaru na hukumar alhazai wanda ya ajiye aiki kwanan nan Dr. Sale Okenwa ya nuna muhimmancin watan na Ramadana ga musulmi. Azumi lokacin mutum ya yi lissafi na rayuwarsa. azumi lokacin a revise na Quran saboda haka ne Nabi da Jibril sun fara wannan duka ayoyi wanda ana saukar a kan Nabi. A lokacin Ramadan za su maimaita za ku su revising duka ayoyi wanda an saukar masa. Har ma yani Nabi a wani hadis ya sani ba zai kai shekara mai zuwa. tashin kayan masarufi na nuna kowa ya tsuke bakin aljihu ko kuma ninka hakuri da kunu ba suga ko miya ba nama wato lami kafin fatar tsallake lokuta masu tsaurin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To Allah karba a can jamhuriyar Nijar ko wata kungiya ce da ke da sassala da nan Amurka ta kwaye shekaru 25 tana taimakon mata a jamhuriyar Nijar domin inganta rayuwarsu ta fannoni daban-daban. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A garin birnin Kwadi ne a cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar aka gudanar da bikin cikon shekaru 25 da suma wannan husar da kungiyar kasar Amurka mai suna kyar International ta bullo da ita da ake ce ma mata masu dubara wanda ke tallafa ma diya mata a fannonin samun basussuka ko yaƙi da jahilci, kiwon dabbobi manya da kankana, aikin noma, raya ƙasa, kiwon lafiya domin yaƙi da fatara da talauci a cikin ƙasar da ke kutal a jerin kasashen da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da pnid ta jera kuma a cewar gwamnan jihar tawa da ya jagoranci bikin tare da magatakar dan gundumar birnin kwanni da sarakunan gargajiya da magajin nan gari da manya-manyan ma'aikata na jiha da mata da suka yi dandazo a wurin wannan bikin cewa ya yi wannan abin alheri ne ba wannan abu alheri ne groupement dubu goma sha biyar shine kamar yake bada kamar mata wanda suka hada kansu dubu dari uku ina tsammani wannan kowane irin banka ne ma ba ma wannan nakuwar structure masu dubara ba wannan da kuka yi abu ne wanda ya kamata duka matan Nijar ko ina suke ya kamata su kwaikwaye shi. A cewar shugaban ma'aikatar da ke kula da wannan tsari na mata masu dubara a mataki na kasa a ƙungiyar ta Amurka International Dr. Fatima Zainu wannan tsari ba yana taimaka ma maza da mata. Al'umma ta lura cewa shi wannan fusa'a ta mata masu dubara tana iya taimaka ma mata kuma hadda maza don abin da ya shahi wa'ansu ayyuka kamar sana'o'i kanana kananan sana'o'i da lura da wa'ansu matsaloli da suka shahi mata da ɗiya mata su gane in aka shirya in mutane suka shirya tsakanin suka yi tsari tsakanin suna iya ciwo kan matsaloli da suka shahe su kenan in mutane ba su kula ba suka yi hanyar da yansu za su yi karatu gobe wani irin bibi ne za su yi a samu mata cikin gururuwa daban da likitoci da mushanni da prefe da mayar da depute har kai har da president. shi ko malam yahuza da ke wakiltar shugaban proje escv birnin kwanne wannan husahar ba ta mata masu dubara a halin yanzu ta game dukkan fadin duniya. Jiha ga guda takwas na babu inda ba a samu asusai na mata masu dubara. Bayan an cika jiha takwas ƙasashen waje da dama da suka ji labari sun zo sun yawon buɗe da wajenmu. To wannan sa'a ta game duniya a nan tsayin da muke a kwatanta mana ƙasa wajen arba'in ke aiki da ita. A da mun san an ce gona ga namiji na ake ganin ta. To a yau mata da yawa suna ba ku tabbacin sun sai gonaki albarkacin wannan husa'a ta mata masu dubara. Ƙungiyoyi sama da dubu goma sha uku da ɗari biyar ne na mata da ke kumshe da 'ya'ya mata sama da dubu ɗari biyar ne ke cin muriyar wannan husahar ta mata masu dubara a dukkan faɗin wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to an gaishe ka haruna mamman kwanni har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu nan agogowa ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirin mu na gaba. kan sha maganin nan sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka kamar yadda an naɗa ɗorin kaji ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci na fara jin kara a cikin kunuwana a ido na dai suna rawa haka nan duk kajijen na dai ya zama damuwa kamar alure ne da dubbanin alure suna soki na ce me kuma wannan jama'a assalamu alaikum A shirinmu da ya gabata muka fara taɓo batun wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin. wanda ya fito daga ƙaramar hukumar Chibok a jihar Borno, wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa cikin mummunan hali wanda ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanuwansa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri, musamman ma wani babban likita mai suna Dr. Dabkana. Wannan dafta wanda likitan ƙashi ne shine ya ce wa Mr. Alamsin yana fama da cutar fukar ƙashin baya. To sai aka tura shi wajen wasu likitoci a wannan asibitin kuma wanda aka sa shi je gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta wadda ake kira Port disease a turanci. Duk da haka an sanya shi shan wasu magunguna masu ɗan karen ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. A makon jiya mun ji Mr. Alamsin ya fara mana bayanin yadda jikinsa da gaɓoɓinsa suka fara lalacewa ko suka fara shanyewa. Yau za mu ci gaba mu ji abubuwan da suka biyo baya lokacin da ya je ya kai kukansa da kuma yadda wani likitan da ya ɗauki hoton ƙashin bayansa da tsokar bayan da irin hoton nan da ake kira MRI ko kuma magnetic resonance imaging a turance ya bayyana masa ainihin abin da yake damansa. Daga can akan sha maganin sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka kafafuwana kamar yadda kamar yadda an naɗa ɗorin kaji tafiyan kaji yake a ɗore haka nake yi ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kamar dolof ne ina takawa kuma lokaci na fara jin kara a cikin kunuwana ido na dai suna rawa haka nan duk gajijen jikina dai ya zama damuwa hmm. kaman allurai ne da dubbanin allurai suna soki na ya ce me kuma wannan na garzaya asibiti nan na je na korafi aka ce ai shi likitan baya nan sai aka muka je muka samu azalin shi dr dabkana da mun je ofis likitan da ya raka ne muna mai bayani kafin nan makafi mu iso mun kira shi a waya mai bayani ya kashe wayansa an kulle kofa mun je mun bude baya buduwa bayan awa daya muka koma ofis ya budu mun je mun same shi muka ce to gashi fa wannan fa ga abin da ke faruwa in ji dan likita ita ai na riga na rifari na shi ai muka ji ruwan da ya yi rifari na watan da wurin su mm. azalin consultant ana cewa dr gabdo haman gabdo to shi gaskiya ba shi ne rubuta magani ba yaran gidansa ne mm. yaran aikinsa mm. ya ce to ya ba ya ce amma ba ba alaman tv a cikin wannan patient ta ya ce min in zo na na cire rigana ya bubuga bayana ya ta taba duk inda zai taba as physical examination bai ga komai ba sai ya tura ni wurin neurologist a karkashin wani ana ce mai dr yakubu datti a can muka je aka kara rike ni suka fara guje-gujen su fresh komin da na yi na da sun ki suka fara hatta kashin bayana aka huda aka ja wannan bolmaro ko barbun kashi wanda gwara ma wani tiyata aka wancan na jimre a yi mini an je akwai sabon mashin da suka kafa na ce mri sun yi su ga cewa ko akwai aka yi waya nan duka ba a sami ko cutar tarin fuka kwaya daya na ba shi kenan sai ina jiran su ko su kawo mini sakamakon wannan gwaji ina jira ba a kawo ba akwai wani da ana ce mai dr balarabe na ce to likita me yake damuna ne har yanzu ba ku samu abin da yana damuna ku bani magani ba sai likita ne ce a gaskiya ba mu same ka da kwakwaran cutar da zai samu ba haka magani ba sai dai mu ci gaba da ka magunan su dan taimaka jijiyoyinka domin abin da maganin ya yi maka da shikenan ina jira ran da muka yi yamara nan bature da ya dasa mashin din shine ya yi mana gwajin nan na ga gara in tashi kan mashin ya je na tayar da ni sai ya ce alamsan your pain is very severe is like something has hit you at the back for long and you may just require spinal cord surgery a turanci a turanci ya gaya a hausance ya ce mini alamsun kamar ciwon ka yi sanani da alama wani abu ya buge ka a baya tun da jimawa abin da kana bukata kawai a yi maka aikin fida na gadon baya wannan zai kawo maka saukin rayuwa sai na ji sauki to tun daga gaya haka din ya daga ne kan gado muka aka kai ni kan dakin kwanciyar mana asibiti ina jira a bani sakamako har wa yau wannan sakamakon mri wanda na yi a nan asibitin kwararru na maiduguri sun boye sun kis bani 2006 na yi wannan gwaji bakwai takwas tara ina ta zuwa as outpatient mm. ina ta lalacewa to a lokacin har na samu matsalan ji da wayan abubuwa akwai lik doctor na ant na same na tambice ce ni kama yanzu me yake faruwa ne duk magan da kuna rufe ina sha baya warkar da ni me zai faru shi kenan a gaskiya na dan samu illa a yanayin jijiyoyina amma dai Allah shi ne mai suwa suna dan gwada nasu amma ina da hali in gwada wani asibiti to kaga na samu gaskiya nan mm. likitan ido lokacin da aka aje ni aka kama ni akan gado ko an admitin na biyu ana ce mai dr askira an ce ya zo ya review na shi da ya je duduba shi kenan ya ce ma report da ya ba su through uh, medical student wanda on call na neurologist mm. sun aka ce su je su samu shi consultant na ophthalmologist ya zai duba ya ba da nashi recommendation na ido amma uh, uh, bisa ga bayaninka ka samu matsala da jijiyoyin jikinka wanda ya shafi kunnuwanka da kuma ido Shi ne wancan asibiti suka tura ka wani guri kuma domin ka samu taimako a wurin ko da ya wannan ah, daga kin sani babban asibiti ne daga uh, yanayin eh. gefen kashi sai gefen jijiyoyi neurologist daga neurologist su ne suka rike ni bayan da suka rike ni suka gayaci duk likitan da za su iya su duba duk abin na fama da shi har da su ophthalmologist din a wancan lokacin ophthalmologist abin da su suka faɗa gaskiya su ba ni da matsalan gani ba wani cutan ido da ina fama da shi su refraction night refraction text night da duk abin da za su yi su endoscopy na fannin ji duk na yi amma a lokacin kana gani sosai lokacin da ido da ina iya gane shadon mutum amma ba zan iya gane ah, waye ne wannan a zama domin komai ya zama mini kamar hazo ne eh. mutum wata ɗaya haka na duk gani ya tabarbare to uh, shi abin da likita na faɗa ya ce ba is not that young man that you want to kill with idan butol wata ɗaya maganin da shi ya gani yayin barna kenan eh, wanda aka fara baka wanda eh, bai dace da ni ba eh. domin wannan dama magani kamar guba ne amma guba ne wanda in aka sha zai kashe wani cuta to yakan zama guba na gaskiya in an sha shi ba tare da akwai cutan ba mm. to abin da suka yi asibitin dr dukana guba ne ya bani ba tarin fuka a jikina aka ba ni maganin tarin fuka shine abin da ya kawo mini illan ji ido da kuma matsalan karan da ina ji a kaina da duk yanayin jijiyoyina a jiki duka ya shafa su zuciyana da sauran bangaren jikina duka in a ce akwai kwararrun da za su yi bincike ɗari bisa ɗari yanayin ya lalace jikina yanzu kamar itace yake tun daga can ina fama na ce sirifar na anki na rubuta ma shi cmd akwai wani lawyer da na je a abuja bayan da na yi fama wannan na ce barin fara tuntubai lawyer shi ba zai iya mai maiduguri ba amma ya ce in je in samu wani lawyer a yi rigar process ban da kudi ya ban biyar bisa ga humanitarian filin mm. na ji na samu wani lawyer ya rubuta musu to recommendation nasu da turloyan suka cewa in zan yi suyin in su ba abin da za su yi eh amma kamin ka je batun ka kai karan yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su kara eh tun daga can na tuntube shi CMD din yace in tafi bayan kaman after xmas that's 23rd mm, of uh, december 2008 na tuntube cm ne nan asibiti nan eh sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan ah, disamba ya kare sabon shekara na 2009 san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da ya fi nasu za su kai ne. To, da tura ta kai tura dai, Alamsin ya nemi lauya domin kwato hakkinsa, wato a yi ƙoƙarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magungunan da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Za mu ji irin hauragiyar da ta biyo bayan wannan a shirinmu na gaba, da kuma halin da ake ciki game da lafiyar shi Ayuba Alamsin, da abin da yake bukata a yanzu domin ya warke. Wakilanmu suna ƙoƙarin jin ta bakin wannan asibiti ko da wani abin da za su faɗi. a huta lafiya. To dalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga karatu daga Kur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. ya karɓa manyan gobe. Kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. Yau Litinin galibin musulmi a duk faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadan inda aka yi kiran da a taimaka wa waɗanda ba su da hali. Gobe Talata idan Allah ya kai mu za a kammala zaben tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka a yayin da za a gudanar da zaben a jihohi shida. ciki har da jihar california jihar da ta fi kowace yawan jama'a a nan amurka zaben da za a gudanar gobe talata ko tantama babu zai amsa tambayar wane ne zai zama zakara tsakanin hillary clinton da bernie sanders waɗanda kowane ke ƙoƙarin ganin jam'iyyar democrat ta tsaye ɗan takarar shugaban ƙasa. 'yan yakin sa ƙungiyar taliban sun kashe mutane bakwai da raunana mutane 21 bayan da suka buɗe wuta akan wata kotu a poli alim da ke lardin dogar a gabashin ƙasar jama'ai sun ce sabon lauyan kotun yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai jiya lahadi a can ƙasar somaliya kuma 'yan jiya lahadi ne aka harba wata 'yan jarida mai suna sagar salad usman a birnin magadishu 'yan jarida tana wa gidan rediyo da talabijin na ƙasar aiki. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa na wannan zangon sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Jummai Ali da ta taimaka min domin gabatar da shirin da Chubahiro Jodo ne da ya shirya kuma ba da umarni sai injiniyan mu Zubairu ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da santsi da wani sabon shiri.